assalamu alaikum suna nasir zuwa san da zuwa da farko ina so ka gabatar da sunanka ga masu kallonmu inda ka fito da kuma me sana'arka eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a masu kallo kamar dai da suka sani suna na sadan arfat a sadan arfat a yayin garin katsina ne kuma sana'a ta bidiyo da irin hotuna haka na event da sauransu a matsayinka na kwararre ta bangaren ɗaukar hoto kuma ga kan matashi mai kananan shekaru hoto da bidiyo me ya ra'ayinka ka shiga wannan sana'a ta ɗaukar hoto da bidiyo a to alhamdulillah gaskiya abin da ya ja ra'ayina na shiga wannan sana'a ta bidiyo a kusan ce ma kamar gado ne na yi ma zan ce saboda na akwai su wanda suka shahara wurin ɗaukar bidiyo na fim da sauransu to amma ba kamar na be ta hannunsu ba ne na koya ni ma tun ina yaro dai ina da gurin abin yana burge na sosai yana so daga ina yin bidiyo ko hoto ko haka to haka allah ya kawo da dai mutum allah da ya kawo rabon mutum nan zai ci abincin shi to yanzu gaskiya alhamdulillah ba ni da wata sana'a wadda ta wuce ɗaukar bidiyo a ita ce ma sana'a ta gaskiya bakin gurgudu kamar wani irin bidiyo ko kuma hotuna kake ɗauka a to a can baya dai irin shekarun da suka wuce haka kamar irin 2007 haka na tsinci kaina a cikin masana'antar shirya fina-finan hausa wanda na ɗauki fina-finai haka daga baya kuma na yato daga cikinsu yanzu yana ɗauka irin documentary video haka yana ɗauka event wanda kusan shine mafi akasari ma abinda muka yi fokusin kanshi irin na biki haka da kuma hotuna na biki da dai sauransu gaskiya ba irin bidiyon da muke yakin. sadam arfat na san duk abin da ma ko kuma ce duk sana'a da mutum zai yi akwai nasarori da kuma kalubale to wani nasarori ka fuskanta a ah, masha Allah ah, gaskiya na ji daɗin wannan tambaya ah, gaskiya mun samu nasarori sosai a cikin wannan sana'a wadda babban nasarar da muka samu a cikin mun asasa wani kamfani shi wanda na musamman ne wanda ake yin bidiyo kan shi mai suna din media da muke aiki tare da zaƙan matasa wanda suna aiki a ƙarƙashin wannan kamfani wanda matasan za su kai kimanin mutum goma wanda professional ne kan ita wannan bidiyo da ake ta event sai kuma nasara wadda muka kara samu ba a yawancin state ɗin da ba je aiki ba wanda mun haɗu da manyan mutane mun shiga wurare kala-kala wanda ba ka kawo mu ranka za ka shiga an shige shi dalilin wannan sana'a an haɗu da manyan mutane kuma mun haɗu da professional wanda ke yin wannan harka ta bidiyo irin manyan kamfanoni kamar su na genius irin su direct media galeria da dai sauransu wanda hazaƙai ne kan wannan sana'a mun haɗu da su sun ba da godin su sun taimaka mu bakin gwargwado kalubale fa eto eh akwai kalubale da abin da kake za ka fuskanci kalubale gaskiya a babban kalubalen da muke fuskanta shine kamar irin ita wannan sana'a da muke irin kayan aikin da muke amfani da su gaskiya suna da tsada to garancin za ga irin kayan abubuwa ne na zamani wanda ana so kai updating kai kaga ka cimma irin wanda na gaba da kai irin wanda yake kai ma a ce kana aiki da irin wannan kayan aiki to gaskiya shine kalubalen wanda sai kila wani ya taimaka wa mansa ya wani abin da aka kara wanda za ka ringa aiki wanda zai kai shi da kyau bakin gurgudu shine kalubalen da muka fuskanta malam sadam wata shawara gare ka ga matasa musamman wanda suke raina sana'a ko kuma wanda suke kwance suna zaman banza suna jiran sai gwamnati ta kira wasu ta ba su aiki. Eh, babban kalubale ne a matsayinka na matashi yau ka tsinci kanka kai matashi ne a ce kana zaune ba ka yin wata sana'a gaskiya kalubale ne ko kuma a ce kana sana'a ka rena ta eh, idan ka rena ta gaskiya ba inda za ka je ba ka taba ci gaba ba ko ka je wani matakin da kake so sai dai ka ga kai wanda kai shi ka rena yana yin abu shi bai raina ba ka gena sama ba da za amma in ka rike abu ka yi shi da gaske to insha Allah za ka cin gaci insha Allah saboda mu kanmu lokacin da muka fara wannan sana'a ba mu taɓa raina ta ba kuma mai tsammanin da muka yi haka ba muka jajirce kuma gashi ubangiji Allah subhanahu wataala sai ƙara ɗaukaka shi kamfanin yake bakin gulgudu mun gode ma Allah subhanahu wataala